بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما صلوا ببيهم آوان آه، والنشيري أليدي daidai اللوكتي a shirin muna mu koyi tajwidi mu koyi karatun alqur'ani kama anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala ina mana sallama wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan mai karatu ko mai sauraro ko mai bibiya yana tare da mu muna magana akan alwaqfu wal ibtida intahaina bil waqfi ala al-ikhtisar Ah, mun gama magana akan alwaqfu bisa ga takaitawa mun fara magana akan albad'u lugatan albad'u istilahan ah, mun yi magana akan albad'u lugatan ashru' mun yi magana akan albad'u istilahan ah, in Allah ya yarda yau za mu yi magana akan anwa albada أنواع البر وتشي البرد ينادى أنواع إيه، نوعي نوعي ما لم يسن مكانا سكتي نتايا أقوي أقوي برد اختياري برد اختياري na biyu bad'u ikhtibari na uku shine bad'u ibtirari ibtirari a wasu daga cikin malamai sun kasa anwa na albad'u kashi uku sun ce hunaka bad'u ikhtiyari akwai bad'u ikhtibari akwai bad'u iftirari ma'ana bad'u ikhtiyari shine farawa da mutum yake yi da kansa shi ya zaɓi waje shine ake tema ma bad'u ikhtiyari a ina zan fara dama shine ma'ana albadu ashuru inda zan fara karatun alkur'ani sawa'un min awwali sura wasl sura akhir alqissa bidayat alqissa wa madha wa madha wa madha na biyu bad'u ikhtibari akwai farawa na a yi gwaji ko ka koyar ko kana babin koyarwa a aji ko kana nuna mutane kamar yadda muke yi din nan za ka yi nuna musu irinsa kaza da kaza shi ne ake ta masa baku akwai bad'u iftirari to da yawa daga cikin malamin tajwidi suka yi kansin din wannan ma'ana bad'u iftirari idan suna ganin cewa albad'u yankasimu ila ne, kenan sai suna ɗaukawa bad'u ya kasu kashi biyu kenan bad'u ikhtiyari bad'u ikhtibari kenan idan an cire bad'u al-ittirari albada da muke da su guda uku ko kuma mu ɗauka guda biyu idan muka ɗauki na farko shine bad'u ikhtiyari mana ala ikhtiyari qari yabda shi mai karatun da zaɓinsa zai fara shi ma albad'u albad'u al-ikhtibari al-ikhtiyari ينقسم إلى قسمين har yanzu shi ma yanzu mun aje waɗancan badu ikhtibari badu ikhtiyari badu iktirari sannan albadul ikhtiyari shi kansa na farko badu ikhtiyari shi ma yankasimu ila kismai shi ɗin ma har yanzu ya sake kasuwa kashi biyu suwaye na ɗaya shine ja'iz na biyu shine gairu ja'iz ha kenan bad'u ikhtiyari huwa yankasimu aidan ila kismai shi ma zaka kasa su kashi biyu kamar yadda anwa ya kasu kashi uku ko kashi biyu na farko cikin ukun nan ko na cikin biyu shine albad'ul ikhtiyari huwa yankasimu ila qismaini bad'un ja'iz akwai ja'iz al-ikhtiyari akwai kuma Gairu ja'iz akwai wanda ya halatta a yi shi akwai kuma wanda bai halatta ba a wurin malamai amma duka a layin albad'u al-ikhtiyari Allah ya samu na fahimta to tunda malamai sun kasa bad'u ikhtiyari zuwa kashi biyu mun ji ja'iz kuma mun ji gairu ja'iz to idan muka ɗauka alja'iz mina albadi'i eh, min al afwan min الاختياري أها سيمو دونا بركم الجائز من البدء الاختياري وهو أيضا ينقسم إلى قسمين شيما وهو أيضا ينقسم إلى قسمين aha mutum sai ya kula da wannan abu akwai sarkakiya da dama muna magana ne akan anwa yanzu wannan yankasimu ila kismai ne har yanzu suwaye na farko shine idafi afwan shine alhaqiqi هناك الحقيقي na biyu الثاني هو الإضافي كينا نفركو الحقيقي نبيو الإضافي الجملة أبو النظام غاني أنا كشي كشي ني أبو نحن نتحدث عن ألواء عن ألواء الابتداء منا مغانا ني أكن نوئي نوئي نا البدء sai malamai suka yi sabani kashi na farko suka ce biyu ne su wanne ne su malamai na biyu suka ce a uku ne wanne ne badu ikhtiyari badu iktibari badu ittirari a wancan guda uku ko biyun tunda an yi ittifaki akan biyu an yi ittifaki akan badu ikhtiyari da badu iktibari to a badu ikhtiyari ya kasu kashi biyu shi kasu wanda ya kashi biyu shine a cikinsa akwai ja'iz akwai kuma gairu ja'iz a ja'iz din in ka sake gangarowa wal ja'izu aidan yankasimu ila qismaini wa huwa al haqiqi wal idafi kenan wannan abubuwa ne da muke so a rike su idan mutum ya rike wannan to duk abin da zamu dora insha Allah ta'ala a sauran darussan mu na gaba da yadda Allah za a gane kuma naktafi bi hada insha Allah ah, wa ila liqa'in akhar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh